Duk da cewa ƙungiyar ƙananan likitoci ta janye yajin aikin da ta shiga akalla wasu ƙungiyoyin kwadago guda biyu ta malaman jami'o'i da kuma ta ma'aikatan jami'o'i suna ci gaba da yajin aiki da suka shiga. Kuma zuwa Litinin wata babbar ƙungiyar kwadago United Labour Congress ko ULC a takaice za ta faɗa yajin aikin. To ko me zafi tambayar da na yi wa Comrade Nasir Kabir babban sakataren tsare-tsare kuma kakakin ULC na ƙasa. Monday in Allah yadda wannan kungiya ta kira duk ƴaƴanta za mu zunduma wato cikin wannan yajin in kace ƴaƴanta su wa da wa ah, wato wato kungiyoyin da suke karkashin mu waɗanda suka haɗa da Nubank ah, masu ɗaukar man fetur ah, da kuma wato bankuna da kuma wutar lantarki da pilots wato masu tuƙa jiragen sama da kuma shauran manya-manyan kungiyoyi da suke tare da mu mun kai kusan kungiya kusan ashirin. Um, Kwamanar Nasir menene matsalolin ku da sa za ku za ku tafi yajin aiki? A maganar yajin aiki babban matsalar mu na ɗaya shi shine shi wannan wato ministan kwadago sai ya kwace latisin da aka bamu ma'ana latisin da muke amfani da shi sai mutumin ne kokari ya boye yana amfani da wancan kungiyar kwadago abu na ɗaya kenan abu na biyu 'yan Najeriya suna sane da cewa shugaban kasa ba gwamnoni kuɗaɗe a biyawo a biya wato jihohi a albashi. Hmm. Sai ya zama cewa ina mai tabbatar maka kamar jihar Zamfara har yanzu kuɗin nan bai kai ga mutane ba na a ce ƙarin tsarin nan da aka yi nan dubu goma sha takwas gwamnan nan ba iya biya. To ire iren su gwamnan Nasarawa yana biyan rabin albashi. gwamnatoci da yawa a ƙasar nan kuɗaɗen nan ba mu san me suka yi da shi ba. Na tuntubi Dr. Lawal habibi Yahaya shugaban sashin ilimin tattalin arziki da kuma tafiyar da harkokin kasuwanci na kwalejin kimiyya da fasaha da ke jihar Kano domin jin yadda wannan yajin aikin zai taɓa tattalin arzikin ƙasa. Tattalin arziki na kowace ƙasa ya danganta ne ka a akan yadda mutanen ƙasa suke iya sana'antar da abubuwa daga cikin abin da za su sana'antar na sayarwa da kuma waɗansu ayyuka da za su wata abin da ake kira goods and services to musamman kuma wannan so ake kusan ko ina idan mai ya tafi masu banki suka tafi masu sai da kayayyaki suka tafi idan ka daga ran da babu banki babu misali kawai ka ɗauki banki da da da masu mai idan suka tafi to ɗauko kaya daga wannan jiha zuwa wannan jiha shi ma zai tsaya kun ga su ma za su tafi saboda haka wannan mai zai haifar hauhawar farashin kayayyaki masu sayarwar ma ba za su fito ba saboda haka kaga za a koma gidan gida talauci da karuwa rashin wato tabbas na tattalin arziki da karuwa wanda zai zama da cewa an daɗa gurgunta tattalin arzikin da yake ƙoƙarin ya fito da kansa daga yanayin da ya shiga. Duk kuma ƙoƙarin da na yi domin jin ta bakin ma'aikatar kwarago ta Najeriya ya ci tura. Sahabu Imam Aliyu sashin Hausa na murya Amurka daga Abuja, Najeriya.